الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه wa ba fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu albahisi abu muhammad albahisi marhaban bikum mala idris abubakar haruna abdu godiya ta musamman ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada fuskokinmu a daidai wannan lokacin a kuma kan wannan shafi mai tarin albarka ta al'ilmu zinatul fata ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa kamar yadda kuka ga maudu'i a rubuce waɗanda aka kashe don tuhumar zindikanci a tarihin duniya wato da yawa mabiya za su iya sani dalilin da ya sa muka aza wannan program a daidai wannan lokacin duba da wasu maganganun da malaman ya yin bida na nan zamanin suka fara zantawa game da hukuncin da aka yi wa ɗaya daga cikinsu wato abdul-jabbar a nan kano to duba da hukuncin da aka zarta masa sai cece ce ya yawaita cece ce ya yawaita har ma waɗansu daga cikin malaman su mutu suna cewa siyasa ne ta kawo haka maganan siyasa ce ta kawo wannan ɗin kuma ba ta takaita ba na abdul jabbar cewa kai tun daga tarihin duniya tun daga kafuwar ko kuma tarihin duniya waɗanda ake musu irin wannan hukuncin da aka yi wa abdul jabbar mafi yawan irin wannan hukuncin siyasa ce mafi yawan waɗanda aka kashe saboda tuhumar zindikanci a tarihi idan mai karatu ya zurfafa bincike ya zurfafa bincike zai samu rikicin siyasa ne wannan shi ne maganar da ɗaya daga cikin malamansu ya faɗa to sai mu so mu nuna wa duniya tunda ya ce idan mai karatu ya zurfafa bincike haka ya fada idan mai karatu ya zurfafa bincike zai iya sanin waɗanda aka sa su tamfin zindikai ne aka kashe su mafi mafiya su siyasa ce wato ba addini ba ne ya sa aka yi zanta musu wannan hukuncin siyasa ce kawai yasa aka zarta musu da wannan hukuncin to duba da magana da malamin na ya faɗa muka ce to fa wajibi ne mu nuna wa duniya ba siyasa ba ce ba kila magana da yake na wanda ya zurfafa cikin bincike bai sani ba ko kila akwai wanda ya zurfafa shi yasa ya wannan maganar a'a irin maganan da malaman sufaye na magabatansa suke faɗi cikin wadanda aka karkashe ɗin shi ya ara ya faɗa kuma na fi karkata zuwa haka ɗin na fi karkata zuwa abubuwan da magabatansa suka faɗa akan wadanda aka hukuntar musu zindikanci aka kashe su ina ga a kan shi zuwa ga boye wannan matsala na cewa waɗanda suka rasu ibtila'i ne kawai ya same su ta hanyar su na daidai kamar da suke faɗi da yawa shi ya ara ya faɗa ina tunanin haka ne na fi karkata zuwa hakan amma duk yadda aka yi wannan faɗi ce a baka da matsayinsa malami da buga misali zai yi idan ka so ka faɗi irin wannan maganar wa duniya sai ka buga misali ka ce ga irin suwa ne irin suwa ne sai ka dinga kawo maganganu ka dinga kawo malamai ka dinga lissafo su ka lissafa kaman goma ishirin haka a lasabili misal ka ce waɗannan gaba da an kashe su ne da tuhuman zindikanci amma kuma siyasa ce da wannan shine malanta da wannan shine babin magana da kake ilimin da kake faɗa babin zurfafa cikin ilimi da wannan shine ba haka kawai za ka faɗa ba wanda ya zurfa ba zai ga siyasa ne sai ka kawo misali karka sai a baki haka kuma sai ka kawo magabacinka sai mutanen duniya su hango cewa wanda kake iddi'a'i da shi a matsayin magabaci kake hujja da shi wanda yake fadi a duniya ana ji ne ko da irinka ne duniya za ta iya ganewa Wadannan da ka lissaho cewa an kashe su ta bi hanyar siyasa Mm. duniya za ta iya gane cewa eh gaskiya waɗannan ta hanyar siyasa aka kace su to sai su zo su hada da wanda aka yi yanzu shi ma dai hanyar siyasa ce amma haka kawai ba misali ba littafi ba malami ko guda ɗaya tak haka kawai ka ce wanda ya zurfa da ke karatu da yawan su siyasa ce tsakani da allah idan mutum ilimi yake bukata wannan ba ilimi ba ne in dai mutum ilimi yake bukata to wannan ba babin ilimi ba ne ba babin ilimi shine kamar yadda muka faɗa bude littafi ka faɗa littafi ka faɗa sannan sai ka kawo misali duniya ta gane don makaranta ne suke bibiya da yawa na ɗaya kenan na biyu me ya yasa ya faɗi haka bayan taklidinsa ga malaman magabatansa wannan ba sabuwar kadiyya ba ce kamar yadda shi ya faɗa ya ce duk wanda ya zurfafa cikin karatu zai iya ganin siyasa ce to mu cewa muke duk wanda ya zurfafa cikin karatu zai iya sanin cewa wannan hukunci ne ko sunna ce mana Allah akan malaman sufaye zindikai da yawa sunna ce ta Allah Allah yana hukunta da yawa daga cikin malamai sufaye da iri wannan hukuncin da aka yi wa abdul jabbar ba siyasa ba ce shari'a ce ta Allah to mu dai za mu kawo misalai za mu duba littattafai za mu lissafo malaman da aka kashe ko waɗanda aka kashe da tuhumar zindikanci za mu lissafo su abubuwan da suka faɗa aka kashe su da kuma littafi da shafi za mu lissafo mu gaya wa duniya waɗannan kabzin dikai ne kuma kashe su aka yi kuma hukuma ce take kashe su malamai fatawa suke bada za ku zo ku ji daga magabata sarakuna da suka gabata suna sa malaman fi sabilillahi idan suka fahimci wani yana da fatawar da ta saba mata musulmai fatawa ce ta zindikanci wallahi sa malamai ake yi a ce ku dinga bibiyar karatuttukansa ku dinga bibiyar fatawoyinsa ku dinga zakulo duk inda ya yi maganan da ta saba musulunci zindikanci da sansa ku kawo ku sanar da mu haka ake fadada sai a dinga bibiyar wanda ake ganin shi yana ba da fatawa akasin malaman fatawan malamai suka bayar a littafin sai a fara bibiyar shi ana ta bibiyar karatuttukansa ana tattara karatuttukansa kaf sai a kawo a cewa hukuma to wannan yana ba da fatawan zindikanci a kama shi a hukunta shi kaga hukuma za ta yi aiki da yawun malamai ne sai ta nemo wannan malamin ta cafko wani sayi ma malaman suna ajiye majalisi guda a gabansu, kamar yadda aka yi wa Abdul Jabbar sak wallahi sai a ajiye majalisi a gayyato malamai a gayyato shi ya kare kan shi cikin abin da ya faɗa wannan fa ba sabo abu bace fa tsohuwa ki ba ta littattafai fa tana yawo idan ya kare kansa da dalilai ya kubuta kamar yadda aka yi wa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah Ibn Taymiyyah kamar yadda shi Ibn Hajar ya kawo cikin Adrulul Kamina an tuhume shi da zindikanci an ce zindiki ne aka kawo karasa gaban shugaba daman ka ce wani zindiki ne kana da dalilai to sai ka ba hukuma ta hada ku haka aka yi wa ibn taymiya aka kawo ibn taymiya aka ajiye aka kawo malaman da suka tuhume shi da zindikanci kaf aka ajiye to yace sai aka ce to da me kuke tuhuma shi ina zindikancin sai suka fada ya ce kaza wai ya hana istigasa neman agaji da mafita a wajen ma'aiki sa duba da kashi zindiki ne suka ga wannan nukta aka ce to kai ka kwaci kanka a gaban hukuma aka yi wannan ibn ya kawo dalilai baje koli ya kwaci kansa to dama haka ake yi sai a ɗauko wannan ya fari abun da ake ganin zindikancin a kawo shi gaban hukuma a kawo malaman a ce ku faɗa ya kwaci kansa to amma malaman da nake zan lissafo su yanzu yanzu daga malaman taku babu wanda ya kwaci kansa kaf cikin su duk kashe su akai duk kashe su akai kashi kashe kala kala daga cikin malamanku akwai wanda aka kashe aka binne bayan ma an binne aka kara zakulo ramin aka cire kasusuwan da jikin aka kara konawa da wuta akwai wannan don zindikancinsa wallahi jama'a duk wanda ya ce muku zai lissafo malaman sufaye da mawakansu waɗanda aka kace da tuhuman zindikanci wallahi sai dai ka hada littafi guda sub ka gama tantance dukansu ba sai dai wallahi ka wallafa littafi guda amma ba ka tantance nawa aka kashe ba inda za ka yi wa duniya tambaya a littafi ko kuma tarihin duniya wane shugaba ne wanda ya fi kashe zindikai wane shugaba ne a duniya kaf wanda ya fi kashe zindikai a tarihin duniya da za ka yi wannan tambayar duk kaiwa mutum da kawansa inda karatun ne yake yi zai zo ya tike maka akan khalifatul mahdi zai zo ya tike akan al khalifatul mahdi tunda aka shimfida duniya jama'a <clears throat> babu wanda farauto yake yi ina zindikan yana farauto inda zindikan suke ya kashe kamar al-khalifatul mahdi al-khalifatul mahdi shine wanda tarihi ya tantance ya nuna wa duniya cewa shine wanda ya fi kashe zindikai fahina ta kara fi ayi kitabin min kutubi tarih a duk sanda kake karanta kowane littafi daga littattafan tarihi ka ta jido dalle za ka samu ko shakka babu anna A'a, a'malil mahdi mafi girman ajandan wannan shugaban mafi girman ajandansa na shugabanci kattuluhu zanadika kashe ne a samin nashi na lamba 1 ne ajandan shi na ajin farko kashe zindikai kawai shi kam Allah ya hore masa wannan din Allah ya kimsa masa wannan a zuciyarsa kashe zindikai shine ajandarsa kawai a mulkinsa fakana ya su bibiyarsu yake yi tattoshe musu kofa yake yi malam safarul hawali a littafinsa mai suna a takfir wa dawabitu safar at-takfir wa dawabituhu at-takfir wa dawabituhu juz'i na farko shafi 289 da ya zo gurin sai yace yusallitu alaihim ulama yusallitu alaihim al-ulama wasiqat minan nasi yatatabba'una kalamahum wa ara'ahum zai nemi malamai zai dinga sa malamai ne yusallit sako musu malamai yake zai ce ku dinga bibiya fatawarsa ku dinga bibiyar ra'ayin da ya faɗa duk inda yake tafsirin sa karatunsa duk inda ya karatu ku dinga bibiya sannan bayan ya sa malamai suna bibiyansu sai ya dinga sa wayayyu wayayyu daga cikin ss ne da sauransu wanda suka karanta suka waye sai ya sa suna dinga bibiyar wannan fatawan wannan malamin ya ce faman wajaduhu wanda suka samu da fatawar zindikanci sai a kamo shi a kawo shi nawa ya kashe ya kashe bila adani shi aka ce laminu humul mahadi jam'an kabira ya kashe kashe mafi yawa ya kashe halittu daga ire-irensu suna da yawa ba sa kirguwa wa zale ka baki yadda zana dika tun haka mazin dikancin ta wanzu akwai su da yawa daga shuwara, akwai daga wuzara akwai daga ulama akwai baramika ma suka fi yawa a ga baramika suka fi yawa ya kashe irin kisan da ba za ka iya lissafo su nawa ya kashe ba waɗannan wannan sunna ce wanda duk makaranci yake karanta littattafai ya san haka ake yi tun da aka shimfata duniya haka ake yi an kafirtar da na kafirtarwa wa zundiku an zindikantar da na zindikantarwa wa kutila minhum man kutila ana zanadika wanda daga cikinsu za a kashe a tuhumar zindikanci an ce zindikin a kashe akwai su da yawa akwai su da yawa wanda aka tuhume su wani aka kashe suna da yawa waɗansu wanda Allah ya kaddara za a kama a kashe an kama an kashe suna da yawa wanda suka, ga abun idan suka yadda da wannan fatawar za a kashe su waɗansu su gudu waɗansu kuma su boye wannan akidar kamar da takiya dama suke da shi su boye wannan akidar a babin fikuhu da sallah da azumi da karatun ƙur'ani sai a boye wannan ɗin kamar yadda 'yan tarikar burhaniya ta gazaliya suka yawaita haka a lokacin suka fahimci kisan ta yawaita kamar yadda shi ma eh, shugaban tafiya ta taifa junairu kenan lokacin abin ya yawaita ya yi irin wannan din shi abdulwahab sha'rani ya kawo ya lissafo wadanda ya zai iya lissafo ya ba wadanda bai lissafo ba waninsa ya lissafo suna da yawa kamar yadda mai yawa yawakitul jawahir shi ma ya kawo kamar shi a sheikh abu abdurrahman sulami da ahmad bin halkan da shi abdul gafarul kushi sauransu zindikai ne aka ba da fatawar a kashe yusuf bin husaini zindiki ne malami ne fatawa bayar aka yi da malaman duniya suka hadu suka sa su tamfin kafiri ne zindiki ne a kashe zindiki ma'ana shine wanda kamar yadda imam malik ya fara za mu kawo magana imam malik A kan zindikai ana kashewa ko ba a kashewa za mu kawo magana imam kurtubi shin zindikai kashewa ake yi ko bari ake yi kuma mutum nawa zai bada shaidan zindiki ne a kashe imam malik ya fara imam malik ya fara imam malik ya ce zindiki shine kamar yadda zaka kalla tafsirul kurtubi ku je ku tafsirin imam kurtubi zindiki shine ce imam malik ya ce kamar munafiki a lokacin annabi munafiki lokacin annabi zai boye kafircin sai a gurin ire-iren su zai bayyana munafinci asali wanda shine kafircin boyewa yake sai in ya halda ire-iren sa da Allah yake cewa wai za wai za menene wai za halau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma'an mustadiun idan suka kebance su ya su sai su fasa wannan din idan kuma suka hadu da jama'a sai su nuna mai kyau su ne munafukai lokacin annabi imam mali ce haka zindikai suke a lokacin yanzu wannan shi ne zindikai a yanzu kamar yadda kaga munafukai a wancan lokacin in jama'a za mu kama ganin su imam mali ya fata mutum biyu kadai kawai zai bada shaida a kashe su mutum biyu kawai idan yace wannan zindiki da suka sassa tamfi kashewa ake yi tun da aka shimfida duniya kaga yusuf bin husaini an kashe a matsayin zindiki kaga abubakar alkabisi an kashe a matsayin zindiki kaga annasafi an kashe a matsayin zindiki kaga abulkasim bunu kisti ko kusi an kashe a matsayin zindiki abul abbas amur bunu ata an kashe a matsayin zindiki ibn hayyan fatawa kai zindiki ne aka kashe ba abu hayyan ba a matsayin zindiki abulkasim bazi an da fatawa zindiki ne an kashe a matsayin zindiki husaini al an kashe a matsayin zindiki abu hamza Asufi an kashe a matsayin zindiki abul hassan an an kashe a matsayin zindiki jihar bin safwan an kashe a matsayin zindiki ibnu burjan shehu ibn arabi kenan ko kuma shehu shehu ke malami ibn arabi ko malami malami ibn arabi an kashe a matsayin zindiki abdulsalam ibn mashish a garin bilad na maghrib zan kawo tarihi ma da duk littattafan ishal tare zan kawo wannan zaman an kashe a matsayin zindiki muhammad ar-ruwaiji al kenan usmaniyun suka kashe shi a matsayin zindiki abdullahi ibn muhammad al-arshi wato almurjani kenan wanda ya bi don shekara tamanin, an kashe a matsayin zindiki ya eh, samnun an kashe a matsayin zindiki al'imam abubakar annabilisi an kashe a matsayin zindiki ashe abu madiyan duk malamanku ne an kashe a matsayin zindiki abu hamza a sufi an kashe a matsayin zindiki abubakar azzukak an kashe a matsayin zindiki a shihamuwar rakab an kashe a matsayin zindiki dibin musafir an kashe a matsayin zindiki din a wardi wato yahya ibn habashi an kashe a matsayin zindiki lisanuddin khatib an kashe a matsayin zindiki wallahi nake gaya maka sai dai ka dinga lissafowa sai dai ka dinga lissafi ba don su kare ba to yanzu waɗanda ba ma wanda aka kafirtar aka kora akwai wanda ma aka kone yanzu shi Hussein al-Hallaj da aka bar fatawan zindiki ne can da an so a kona shi sai da aka fita bayan gari bayan gari kamar yadda ah, waɗansu suka ruwaito kenan aka fitar da shi bayan gari aka bara fatawan a kashe nashirin galiya mai littafin nashirin mahasil galiya ya kawo eh, na yafi nan shafi ta 422 sanda aka ba da fatawan hallashi kafiri ne aka kashe a yanzu har yanzu ku da kuke gudun hallaci yanzu idan aka bada aka kara fara kawo muku maganan hallaci ya ce kaza ko Allah kaza sai ku ce hallaci baya cikin ku muke faɗa ba wanda ya isa ya ce hallaj ba cikin su wallahi to sannan kuma har yanzu din ba ku yarda ma hallaj maganganu yana zindikanci ya faɗa ka kashe ba kuna gogewa kuna takiya kuna kaza kaza kuna boye wannan din kuna cewa kawai iftilan ne ya faɗo masa amma abin da ya faɗa daidai ne ba a gane shi ba ne <clears throat> sai ku zo ku kawo rababin cewa an kashe da yawa bisa ba a gane su ba to don allah yan garin gaba daya kaf yanzu zunnunul Misiri, garin ne gaba daya kaf misra idan da suka fara suka yawaita kunno kai nan ne garin gaba daya kaf ka dauki karin kalmar garin misra suka yarda za su biyo ko ina su ba da fatawan zindiki na kara bashi ya zo to yanzu da Allah garin ne gaba daya duk ba su gane shi ba garin ne kaf ba su gane shi ba sannan garin da za a kai a hukunta can wancan garin ma ba a gane shi ba haba da Allah wanda ya ga dama na bude layi kawai ya kira to kaga kamar wannan malam ya kawo annashin mahasin galiya shafi ta dari hudu da ishirin da biyu an kashe banza to kamar shi kaga ina magana wanda aka kashe ne kashewa aka yi zindi kai ne ba yana magana yanzu wayan nan gaba da waya siyasa a ciki wanda muka lissafa waye aka kashe don siyasa wai aka kashe don siyasa kaga yanzu mun ci safarul hawali ya kawo safarul hawali ya yi magana safarul hawali cewa ya yi yanzu misali alkhalifatul mahadi da ya sa malamai ne su dinga bibiyar irin masu wannan ra'ayin a nemo su a nemo fatoyinsu su tabbatar da cewa suna kan zindikanci sai a kawo su ba da shaidan zindikin aka ce yanzu a me siyasa a ciki siyasa ta malamai ne ko siyasa ta sarakuna ne to kuma siyasa ce me yasa tun da sufaye suka kunno kai har yau su ake kashewa ba a kashe wani a babin zindiki me yasa tun da sufaye suka zo har yau in kaji an kashe da sunan zindiki sufi ne me yasa siyasan ba ta wa sai kan sufaye ne siyasa ba ta san kowa ba sai sufi ne sannan kuma dukkan sufaye tun da suka zo har yau duk duniya makiyansu ne kawai kashe su ake yi me yasa ba ku son faɗin gaskiya ne eh me yasa ba ku son ku faɗi gaskiya ne an kashe an kulle an kora yanzu daga cikin waɗanda aka kora aka kashe aka aka aka kulle aka kafirtar sai ka dinga lissafin mutum daruruwa daruruwa ba ɗaya biyu ba daruruwa wanda kalmar zindiki ne kafiri ne zindiki ne a kashe zindiki ne a kore wallahi sai ka dinga lissafin daruruwa duk siyasa ce yanzu mun lissafo wanda kashewa ne akai a babin kuma zindika ka kashe gaba daya siyasa ne siyasa ce gaba daya abu yazi so bakwai ana kora ana ba da shaidan zindiki ne keya ne siyasa ce sumnun sumnul al-muhib khalifa san da aka kamata fatawar zindiki ne yace a dauke masa wuyarsa a kashe shi a matsayin zindiki da aka ba da fatawa a kashe sumnun a matsayin zindiki ne wannan suke da irin fatawarsa da ra'ayinsa da yawa gudu su kai wa man tawara sinin daga cikin gwanaje ya buya wani gari shekaru sai ya zo da wata siffar daban ba wacce siffar ba haka ya faru da yawa daga kamar misi abu sa'id al-kharas malaman gari ne kaf suka ajiye fatawa suka ba hukuma cewa abu sa'id al-kharas zindiki ne kafuri ne malaman gari ne suka ba da fatawa suka ba hukuma shi nake fada da farko ai malaman ne suke ba da fatawar a ce zindiki ne a kawo gaban hukuma ko alkali sai a cafko malamin a kawo wannan malaman masu masu zo su zauna sai a baje koli a gaban hukuma sai a hukunta wanda za a hukunta ibnu taimiyya ya kwaci kansa abu hayyani ya kwaci kansa ibnu Hibbani ya kwaci kansa an tuhume su zindikanci an kawo su gaban hukuma sun ba da fatawa aka yi baje kore suka kawo dalilai aka bar su wani suka kulle kawai aka bar kuna kwanaki kanan ba wanda aka kashe amma naku yusuf bin husaini an yi baje koli a gaban hukuma a gaban alkali ya kasa kare kanshi an kashe shi abubakar alkabisi ya yi zindikanci aka bada shaidan zindiki ne a kotu a gaban hukuma da alkali ya kwaci kansa ya kasa kwace kwatan kansa aka kashe shi a matsayin zindiki an nasafi fatawa aka bayar ya zo ya kare kansa ya kasa kare kansa a alkali a gaban hukuma aka kashe shi kasim bunu kusse haka shi ma aka bada fatawan zindiki ne garuruwan gaba da hadda kawai suka suka fatawan zindiki ne aka kamo shi aka kawo shi ya kasa kwace kanshi aka kashe shi ibnu hayyan fatawa kai aka, aka ce zindiki ne ya zai kwace kanshi ya kasa kwace kanshi aka kashe shi shi kan ma abulkasim albahara bazi shi ma haka garin gaba ɗaya suka ba da fatawan zindiki ne aka cakko aka kawo shi magaban hukuma wannan su ne sunan Allah a duniya shi ne sunan Allah a duniya kawo ake har gaban hukuma a yi maganar nan a kwaci kanshi in ya isa wanda ya kwata ya kwata wanda bai kwata ba kisa ake yi kashe shi ake yi hukuma tana kashe shi ne duk wayannan kashe su aka yi hallash kamar ya kai so bila adadin ana ajiye shi gaban hukuma baya kwatan kansa an kashe shi abu hamza as-sufi ya kasa kwatan kansa an kashe shi a matsayin zindiki aka kashe sannan abul hasan an-nuri an kashe a matsayin zindiki jahan bin safuwan la ya aka yi da shi a matsayin zindiki shugaba hukuma shugaban lokacin ya ce da al'umma ya ku mutane na yadda na samu zindiki jahan bin safuwan kowa ya je ya yi abu sanni da shi zan yi laya ibn barjan an kashe shi malamin ibn arabi ne a zindiki aka sasu tamfi aka kashe ha to abdussalam bin mashish garin maghrib aka kashe a matsayin zindiki duk wani ba su kwace kansu ba sunan Allah kenan abin da ka faɗa kafirta su sauka a kai ba su sauka ba ka kare ba su iya karewa ba kawai karshe me a bada hukunci a kashe a kashe banza haka aka yi musu haka sumnon haka imam abubakar annabilisi duk kayan banza an kashe haka shi abu mariya a zindiki aka kashe haka abu hamza a sufi a zindiki aka kashe abubakar az a zindiki aka kashe A Sheikh ash-shiham a zindiki aka kashe adi musafir a zindiki aka kashe eh shihabuddin saharawardi yahya bin habs ibn habash an kashe a matsayin zindiki lisanuddin al-khatib wannan gaba da zindikai ne aka kashe a tarihin duniya da aka zo lokacin lokacin aka zo kan junaidu kamar yadda shi ma mai luma imam Tusu ya kawo cikin luma aka ba da shaidan shi ma fa kafiri ne zindiki ne shahidu alaihi bil kufri wa zandakati kafirci zanda ka duba luma shafi ta biyar cup cup suka bar wani zindiki na kashe kawai ya yi tauriya ya tashi akan akida su halaje sauransu ya nuna wata akida daban ya sha haka Muhammad bin Fudayl al-Balkhi wani suna kira suna cewa al-Badr Fadl al-Balkhi ko al-Balkhi akan mazhabinsa fitar da shi a garin su aka yi aka ce shi mazindiki ne Abdullahi bin Abi Jamra aka ajiye majalisi guda hukuma a gaban masarauta a masarauta aka gayyato malamai aka gayyato a Sheikh Abdullahi bin Abi Jamra ya kiya fito a gidansa baya fita gudun kar ya fita a cakko shi a kawo shi a tattauna baya fita ya kulle a kansa kofa ya zauna ba sa iya kare kansu haka hakimu turmizi a garin turmus aka fitar da shi a matsayin zindiki ne haka da yawa kamar yusuf bin husaini an ce zindiki ne an fitar da shi an masa inkari an bar fatawa, zindiki ne kafiri ne abul hasan abu shanji abul hasan albushanji garin kaf har da ma wanda ba karatu ya yi ba suka bar fatawan wannan kafiri ne wani jibilla ma ya nuna shi wannan kafiri ne maganganu wanda ko hankali bai daukawa haka abu usman al-maghribi abu usman al a garin makka kasa mai sarki ya kawo kidan kowa Allah da hulul wannan wannan da wuce iyaka akan game lamarin sayyidina Ali ibn Abi Talib aka aza shi akan akan rakumi a cikin kasuwa aka yawo da shi karshe dauke kan shi aka yi a matsayin zindiki fulle masa waya aka yi a matsayin zindiki kashe shi aka yi wannan shine sunan halattun da aka shimfida duniya ina siyasa a cikin subki haka so bila adadin ana ta kafa ta ce miraran abubakar annabul sai haka na faɗa ashe abu madiyan haka na faɗa abul kasim Nasrabazi. yana daga cikin garin basura ne mutumin garin basura garin kafin suka sassamfin wannan mashi bai halatta bai halatta a zana garin su ba kafiri ne wannan wanda ba ma wanda wadansu su ba kashe su aka yi ba kamar su abu abdullahi Ashajari. shajari abokin abu hafs kenan al-haddad malamin ku ne zindiki ne inda aka binne cibiya sa aka so suka sa su tamfi zindiki ne ali abu na hasan al aka ce kafiri ne zindiki ne ibnu samnun kashe shi aka yi na fada Alimamu abul kasim bunu jamil jifansa aka yi da kashi ana jifan shi da kashi rajimu ake masa har ya mutu a matsayin zindiki shekhana jazakumullahu khairan mama sani eh kai har imamul gazali har imamul gazali an ba da fatawan shi din da kan shi zindiki ne a kona littattafansa ihya aka kona littafin ihya ulumuddin a garin daga waɗanda suka ba da fatawan imamul gazali bai halatta ya zama malami ba a cikinsu akwai kadi iyad ai akwai a cikin su imamul kadi iyad mai littafin shifa a shifa din nan akwai shi a ciki shi ma ya bada fatawa ga zali bai ka fata a bar shi ba haka ibn rushd to sai ku zo ku ce su ma siyasan su kai abul hasan ash-shazili zai ash-shazili abul hasan ash-shazili a ganin iskandariya iskandariya shi ma nan aka ce zindiki ne fatawan zindiki aka bayar shi ahmad bin rufa'i aka ce shi ma zindiki ne imam abul kasim bin kusi aka ce a kashe zindiki ne Ibn barrajan aka ce a kashe zindiki ne ibn arabi kam dama shi da shi da amr bin farud farun wadannan da tilmisani wadannan kamar yadda ibn taymiya yake fara cikin majmu'ul fatawa shi kam ibn arabi sanda ya yawa fati Allah ya dauke kamama na mutum a gawarsa kamar mutum ma gawarsa an dauke da zaran kaga wani ba gawa mutum har wani yake cewa ni da na ga gawa mana sai na ci kai ba yadda zai wali ya mutu haka to waɗannan kaf fara fatawa kai zindikai ne da yawa ɗauki kalmar da yawa kakkashewa ke kashewa ba a saurara musu ya sa wani yake cewa kalla an da aliman min kibari sufiya illa wa tuhima bizandakati kaɗan ne zai yi wuya ka samu malamin da ya yi shahara a duniya a sufanci ba a ce zindiki ne ba wallahi zai yi wuya in ma an ya kuna kutila bi tuhumati zandakati sai ka samu an kashe shi da tuhuman zindiki ne aw tuhima biha ko an tuhume shi da zindikanci ba a samu an kashe ba aw sujina ko an sa shi kurkuku kama sujina zunnunul misri kamar da aka sa zunnunul misri da kuma tuhima aljunaid wa kutila alhallaj wa kasir min hadha nau'i da yawa daga cikin irin aka akai musu haka wannan maganar tana littattafai da yawa shi safarul hawali ya yi magana a kansu wannan abu ne da kowa ya sani a tarihin duniya ina siyasa a cikin? ina siyasa a ciki menene siyasa ne a ciki gara mada ka fada kamar yadda sauranka suke faɗi da yawa daga cikin malamanku suna cewa na gaba daya suna kan daidai ne wai waɗan ba a fahimce su ba ne aka kashe haka suke faɗa da yawanku abdullahi ibn mashis kutila muhammad arrawajin kutila abul abbas ahmadul mulsim ahmadul mulsim so uku za a kawo shi gaban hukuma irin maganganu na basa game da Allah subhanahu wa ta'ala game da ma'aiki sallallahu ya faɗa a kawo shi gaban hukuma ya kwaci kansa ya kasa kwata kansa aka sa stamfin kafiri ne abul fatih abul mutumin iskandariya ne shi ma kamar shekara biyar ne da tamanin haka an ban manta ba a nan garin aka stamfi shi ma kafiri ne abdullahi ibn muhammadu al-arshi al-murjani malaman gani suka bar fatawa a kashe a garin tunis tunisia da kuke magana yanzu shekara 669 aka kashe shi a matsayin zindike muhammadu al-kaunawi ana kiran shi sadruddin ana kiran shi sadruddin muhammadu al-kaunawi abokin ibnu arabi ne shi da ibnu arabi kudda kud ibnu zaujatihi ma abokinsa ne shi ma an ba sa stamping kafiri ne a cikin kuniya din nan ko kauniya din nan garin su aka ce kaunawi ne ba a cikin kauniya shekara 600 bayan hijirar shida da da wani abu aka kashe shi a kamar yana mai yawa kidi yana kawowa shibuli ma aka bara stamping zindiki ne haka nan ga ali sai dai ibrahim alJabari ja'abari ba ja'afari ba da kuma dai husaini aljaki kaji ba kaman jaki a cikin ayyawa ayyawakitu wal jawahir juzu na farko chapter goma sha hudu aka sa stamp shi ma zindiki ne aka ce duk wayannan yanzu siyasa ne mutum ya kai ɗari nawa yanzu muka mana lissafi duk ɗan siyasa ne siyasa ne aka kaje su siyasa ne abu abdullahi al husaini ibn maki as-subaihi abu abdullahi zubairi ya bara fatawan zindiki ne kuma fatawan ta zauna a kasar abu a murbuno a ta. aka falle masa wuya a matsayin zindiki duk wannan siyasa ne abu hamza a sufi ibn al a cikin talibisu iblis ya kawo Ya ce an kashe shi da aka kashe shi a matsayin zindiki dokin da yake hawa a garin ana cewa ha zafar su zindi ga dokin zindiki duk sun da an ga dokin ga dokin zindiki haka a cikin talibisu iblis ibn al ya kawo wannan gaba daya siyasa ne muhammad bin musa alfurgani mutane a ta'annut suka bada fatawar kafiri ne zindiki ne a kashe abul husaini nuri shi masu stamfi aka yi zindiki ne duk wayannan siyasa malam kuma duk ba malami suna a ciki ko daya fa kuma baka isa ba ka kawo malamin sunan da aka sa su tamfin zindiki ne aka kawo shi gaban hukuma bai kwaci kan shi ba an kashe ba kai saka lissafi mu ma lissafi kashin mutum daruruwa kuma ka ce duk ruwan siyasa ne kuma ka ce duk siyasa ne eh abu nasar at-tusi a cikin tun lumashin ma ya lissafo su da yawa amma mai yawa kit ya fi shi mai national mahasin galiya duk ya fi su ya ce lokacin da hukumomi da yawa suka hangi sufaye wannan magana mai nashirin ba hasil gali yake magana ya ce la masu iya bi sufiya ila badil khulafa lokacin da aka aka fara kawo maganganun sufaye gaban gaban gaban hukumomi ya ce amara bi darbi rikabihim sai shugaba ya bada hukuncin a fille musu kai yanzu mai wannan maganar malamin ku ne kuma littafin ku ne nashrul mahasin galiya littafin ku ne al-yawaqit naku ne allumar imam tusi naku ne rimahu na huti naku ne duk sun kawo yadda aka yi har jawahir ma'ani ya kawo har mai jawahir ma'ani ya lissafo su naku ne shi mai nashin mahasin galiya cewa yayi da aka kawo maganganun sufai a gabansa ya ce duk a dauke musu wuya to su waye suka kawo maganan gaban hukuma malamai ne suka kira suka tattauna ya yake karɓar laifinsa aka yi wani sai ba su ma zuwa mukabalar suka ce fa yanzu ba aka zai ba mukabala a mai da ita gaban hukuma akan mai da mukabalan gaban hukuma ko hukuma zai sa ya zo ya zauna sai a sa ya zo ya zauna ya kasa kashe kwatan kashe ko a kulle ko a kora ko a kashe ko a kona har na konawa akwai eh? haka haka abubuwan tun da sunan Allah ta haka abun tun da ya zo su suka haka ake musu adibun musafir yana daga cikin tarikan adawiya ne ana kira yanzu buzaidiya ko ake faɗa ma bayan an binne shi sokoci da aka fahimci cewa zindikanci yake kai wallahi mai riwaya yake cewa sai da aka tona kabarinsa aka cire gawan aka kona a shekara 652 bayan hijira amirul musil lokacin shine shugaba a kasar da Allah haka abu yake tafiya sunna ce da Allah a kanku waɗanda suka boye sun kubuta waɗanda suka fallasa yanzu ko a yanzu inda hukuncin da aka yi wa Jabal shi zai ci kasuwa da ai ba guda ɗaya kawai za ka ba wallahi da a kano kaɗai ma an kashe da yawa nawa mawakansu mawaka nawa kamar yadda yanzu eh, almahadi khalifa almahadi wanda shi ne a duniyar tarihi lamba wan wajen kashe, kashe zindikai to khalifa almahadi da muke magana yanzu mawaka nawa ya tattara ya kona ko ya kashe kai a babin zindikai ne mawaka nawa wuzara'u nawa ya kashe malamai nawa ya kashe da ya ko a kano manda za a kashe akwai mawakan da ya cancanta a kashe su suna da yawa suna da yawa haka suke shahabuddin saharawardi ya yi abu habash an kashe shi akan zindikanci shekara ta 587 bayan hijira an kashe shi lisanu dinin bin khatib zairu garnata ake fada zairu garnata ko waziru gurnata waziru kai gurnata shi ma an ce zindiki ne an kashe akan littafi sa mai suna a rawdatu ta'rif rawdatu ta'rif son littafin da ya wallafa akan littafin na aka ce zindiki ne aka kashe shi ina ga shekara 700 ne da 70 da wani abu bayan hijira aka kashe shi din bin khatib waziru garnata amma sai ka ji suna cewa waɗannan gaba ɗaya an kafurtar da su ne an karkashe su ne kawai hida suke wai innal auliya mubtalun an an ibtila'i ne da'ima bil ada da makiya aka jarrabe su ana kashe su saboda su suna kan da tauhidi ne yare su ne ba a gane ba abada Allah abada Allah Allah zalimi ne Allah azalimi ne Allah azalimi ne yanzu Ibn Taymiyyah da suka ba da fatawan zindiki ne aka kawo shi gaban hukuma bai kwaci kanshi ba bayan ma ya kwaci kanshi sanda ya zo ya rasu a ina ka masa sallah da Allah wannan suke ba da fatawan zindiki ne shin sun zo sun masa sallan gawa ko ba su yi masa ba nawa waɗanda suka ba da fatawa akan haka suka da suka tuba suka siya suka yi masa gafara sanda ya rasu nawa daga cikin malamanku akwai wanda aka kashe mutum zindiki ko gawar ba wanda ya a kansa gawan ba wanda ya zai masa sallah Allah akwai babu waye na ga wani yana magana ko mene kar ku yi gaggawa ni yanzu ma zan bude layi in kuna shirya ma ni zan bude layi fa abubuwan man don ban inda za yi lissafi ya kare fa ba zai kare ba kare kare fa amma waya da mu muke fada aka bada fatawan kafirai ne aka kama suka kwace kansu suna da yawa daga cikin ala suna duk sun kwace kansu don suna da hujja amma naku ba sa iya kwatan kansu suna mutuwa mutuwan mutuwan wulakanci dama na faɗa tun farko wanda aka kashe a matsayin zindika ba sa lissafuwa ba sa kirguwa don yawansu ba wanda ya sai ya kididdige su suna da yawa suna da yawa a cikin littafin tafsirul kurtubi karkashin fadin Allah subhanahu ta'ala la illam yantahi al munafiquna wallazi fi qulubihim maradun zuwa ga wa kutilu takatila wa kutilu takatila wannan kalmar katara ya ce ma'anahu iza hamma idan ya yi ilanin munafuncinsa a kashe su kala malik rahimahullah imam malik ya ce an nifa ku fi ahdi rasuli lasa fama munafunci a lokacin annabi munafukan da suke lokacin annabi kowancan munafukan ke lokacin annabi huwa zandakatu fina al-yawma shine zindikanci a yau imam malik ya ce fa zindik ana kashe zindiki in ji imamu malik imamu dalil hijja duba tafsir imamu kurtubi juzu na farko tara. ya ce wai fa yuktalu zindik zindiki ana kashe shi idan shahida alaihi biha duna istitaba ko neman tuba ba za a yi ba da zaran aka bada shaidan zindiki na kashe wake in ji imamu malik imamu dalil hijira shi madan siyasa ne siyasa ya bada fata wannan a kashe kuma wannan shine daya daga cikin maganganun Imam Shafi'i inji Imam Al-Qurtubi wa huwa ahadu qawlai Shafi'i Imam Mali ya ce ma'aiki ya saya bai kashe zindikai ba ya ce don abin ya fito fili ya samu shaida da zahiri kadi Ismail ya ce ba wanda ya bada shaida a kan Abdullahi bin Ubay bin Salul sai Zaid bin Arkam shi kadai da su biyu aka yi da an kashe su ya eh haka da yawa suke faɗi imamu shafi'i yana ihtijaj da yace a suna fi man shahida alaihi bizandaka fan shuhida alaihi bizandaka yace sunna ne cikin wanda aka ba da shaidan zindigi ne ya yi ya ta shi ba zindigi ba ne kaf ya ilanin imani ya yi barranta da dukkan addinai ya boye tashi to zai rayu amma kuma ba wannan imam shafi ya ce kashe shi yake yi to wannan nan gaba daya kaf wannan gaba daya kaf fatawa mai aka bayar siyasa ce son rai ne wannan shine yanzu kawai abin da za mu faɗa yanzu saura kawai mu bude layi da mu tattauna da yan uwa mu tashi wannan shine abin da yanzu yake da akwai don kuma da na faɗa gaskiya waɗanda aka kashe sababin nan wallahi ba sa kirguwa ba yadda za a yi ka lissafo ka ce ga wayan da aka kashe a matsayin zindikai ba za ka yi lissafowa ba don suna da yawa sosai da sosai to yanzu kawai don bude yan uwa layin kira ne mu tattauna The Bluetooth device is ready to pair. alaikum salam. The Bluetooth device is connected successfully. Malamin baya yin kiyasin ga kiyasin ga bai samun shiga matsalar abdul tun farko da aka bibiye shi maganar da yi da ya yi cin bakin shi da an zai kamar gaskiya ba shi tare da profesa makami kamar kana shek abdullahi gudun kaya ya ta mafarya wani lokaci ya sama kace da ce har batun kotu ya zama wani masu shiga aka dinga maganar kotu na fara kamshin irin wannan a cikin profesa makari gaskiya ne da amince na abdulgabbar zindikin da hukuncin kisa magana da zai fito ya fadi magana ya halafa da abin da yake fadi ya ba shi bane yanzu za mu da ke magana farko ne ko magana karshe na'am bala bala Allah kara ma ilimi amin ya Allah sa kuma dan Allah yake yi amin amin السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ نعم Ina Malam Rabiu eh, ne daga kasa daga Faransa. Malam ya Faransa ya wajen ku. Alhamdulillah ya kokari ya iyali. sai godiya. Na Malam eh wato malam shi a ah, wannan professor da ya yi wannan magana gaskiya ya yi babban kuskure. Eh. kuma wato kuskure inda ya wannan kuskure shine magana da ya ce duk zindikai da aka kashe a can lokacin bayan magana siyasa ne mutum ya zurfafa eh, karatu wato zai gano kenan cutar su aka yi ba kashe su ba kan haƙƙi aka kashe su ba. Kwarai kuwa. To shi ne nisan bai da nake so ta ce a shi yanzu prop a mm. cikin duk dikan nan da aka da ta lissafo kusan ɗari da wani abu mm. duk da aka kashe su akan zindikanci mm. a cikin su a cikin wani zindigi guda ɗaya guda yi zurfan karatu har ya gano cewa akan zalunci a kashe su wane ne guda ɗaya Mala Rabiu ai shi na fatan murko da gaskiya ke ta ga duniya sai ya buga misali ai. Ya ce kamar wane da wane da wane an kashe su ta hanyar siyasa sai ya buga misali amma kawai baka bi kira ko guda ɗaya ba haka kawai kai magana ka sauka. To ka gani? Wallahi wannan ba karamin kuskure ne wannan abun da yi kuma wannan abun yana ƙara kawo hargitsi a cikin addini hargitsi tarihi a cikin kasa kuma yana so ya kawo tashin hankali a Najeriya babba wanda tashin hankali zai iya yi kuwa kuma dija ya game Afirka. Saboda yanzu ka duba wannan mutumin da ya zo daga ƙasar Ghana fa. Hmm. Eh. Najeriya al'ummar suna na ko'ina ya zo yana cewa za su zo su babbaka Najeriya za su babbaka Kano akan wannan zindikin da za ka yanke hukuncin kisa su yanzu a gabansu. ba wai manzon Allah bane ba a gaban su ba ba addini bane a gaban a gaban su kungiyanci ne a gaban su ɗarika su ce kawai a gaban su ko shakka ba gaskiya ne to yanzu wallahi malam ya kamata gwamnati ta sa ido sosai akan wannan Ibrahim Makar ba karamin shedani bane wallahi yana so ya kawo a rikici a Najeriya asalin tushen ta'addanci kenan da kake gani kuma da mun can su ne ta'addan su ne makiya manzan Allah su ne yan ta'adda duk wani abu da suke jifa halin suna da shi wallahi su ne hmm. Allah kiyaye mana Allah kiyaye su ko nan mutane wannan tonan asiri ne wallahi duk mai son gaskiya yanzu zai san cewa waɗannan mutanen su ne yan ta'adda kuma waɗannan mutanen su ne waɗanda ba sa son addinin musulunci ba sa son manzon Allah ba sa son komai in banda ɗariƙar su in banda ba haka ba yanzu duk abin nan da mutumin nan yayi ya zagi manzon Allah ya zagi sahabbai ya zagi wanda ya ga dama kuma a yankewar wannan hukunci sannan kuma ya fito ya cewa wai siyasa to siyasa wa to kuma ya aka yi ne duk lokacin da yake magana ba sa ya fita ya masa inkari ko sau so daya ne bai taba yi ba to ya zai yi mishi misali malam tafiyar su ɗaya a harkar su ɗaya ce bayan da babu yadda za a yi ɗan bida ya ma ɗan bidiya yin kari ba zai taɓa yiwa ba ne. Gaskiya Allah Allah ya sauke wannan Allah ya sauke gwamnati ta sa ido sosai akan wannan Ibrahim Makaro kuma ya kamata a kawo shi a tambaye shi wai wace wai siyasa tukunna inda yana da ilimi ya iya magana. ya fito maza ya zo a kamo shi a sa shi a gaba wace siyasa ya ake yi zama magana siyasa me ya kawo siyasa cikin wannan abu ina ma ruwan shi tukunna tun da ake wannan turka-turkan bai taɓa baki ba ne da fa aka fara magana samu wannan abu jaba din fa lokacin ya fara sa baki ba haka yake wace dama su kuma wani abu ya kunno kawai game da ma'aiki sai ya kawo wani abu da ba shi bane ba Allah kiyaye Allah kiyaye Allah tsare mana malumin mu kuma Allah tsare mana mutuncin manzon Allah da mun can tsararran ne gaskiya ne jazakumullahu khair barakallahu ba za. mu gode ba. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum baka ji Allah ga mutum malam ya kokari alhamdulillah dawa muke magana ah, kana magana da abubakar ne abubakar abuja to abubakar daga abuja ta bismillah malam ya kokari a jama'a alhamdulillah bismillah yi magana ya kokari malam ya jama'a alhamdulillah kowa lafiya malam na ji kudin da ake tattauna eh kaga ka ji karatun gaba da ka na ka ji karatun gaba daya eh na ji gaba daya to yi me lokacin ka kai lokaci na a kai malam watan abubuwan da suke faruwa yanzu malam hmm. ah, in muka lura da yadda yan bid'a suke al'amuransu a yanzu hmm. abubuwa ne da suke dan son zuciyarsu hmm. sun da za su sa baki a kan to har sada irin yan bid'a ba sa iya hakuri ni da da nake magana kai malam dan gadiya nake eh. kasan wani ne Ibrahim Makari abubuwa ne suke sa maran su kan wanda in dai ahli sunna so sa baki akan abu ko da wannan abin alheri ne sada ya sa su a gaba wallahi gaskiya to don haka yanzu ni abin da nake cewa malam hmm. a matsayin na shi ibrahim makaru hmm. na wannan magana da ya faɗa hmm. a ɗauki magana abu jabbar duka a danka shi a hannun shi a matsayin shi a ce shi ne alƙali wani hukunci zai yanke ma abu jabbar muna son mu je mu zai faɗa game da wannan ya yanke ne hukunci kan abin da ya yi ah. wani magana in an yanke wa mutum hukunci lokacin da kake gudu tsakanin shi da wanda suka yi musu hukunci da wanda aka yi musu hukuncin kisa wannan wani magana ne na son zuciyar shi shi yanzu a dawo magana a bashi alƙalancin shi wani hukunci ne yanke mai na waɗannan abubuwan da ya gaya mu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah. wani hukunci ne yanke to ai ya riga ya bada hukunci amma sai sana malami ko da shugaba ne bai wucewa haka amma sai shi shugaba ne ma abun da ya sani na ilimi da shi zai yanka hukunci yanzu ai nuna ya yi cewa jahilci ne ya sa ba a kira bane a wajensa gaskiya shi ne magana kawai malam eh. akwai jahilci da kuma son zuciya zahiri ne don haka wannan al'amura ne da yake abu ne a bayyane wa'ansu sun yi a baya ga kuma hukuncin da aka yi musu haka bai kamata ya fito yana nuna maganganu haka ba haka wancan magana abin da ya faru na farko abin da ya magana a kai ya sha daban da abin da ya ƙara faɗa yanzu sai daga baya da ya ji wuta ga ana ta maganganu a kai sai ya canza magana <laughs> ya canza magana ya dawo sai a shi ya bai saurara su ko na minti uku kaza kaza kuma daga baya zai canza magana don haka abin da ya saba hannun shi ne a ƙarara ya bayyana mana na haka babu wani abu da za mu koyo kuma halar Allah ya saka muku da alheri wannan kokari da kuke wannan a ci gaba da bayyana duk abubuwan da suke yi wanda yake ba daidai ba insha Allah ta'ala Allah ya saka muku da alheri amin jazakumullahu khairan amin barakallahu fikum assalamu alaikum assalamu alaikum Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Wa alaikum salam. Dawa muke magana? Shatima Tiyo daga Chibok. To, Shatima daga Chibok muna jinka. Na san da aiki. Sannu dai. Masha Allah, na kira da dan godiya ne, an ne bara bai Amin malam Shatima, jazakallahu khairan. A ah, na kira da mun saboda yi godiya. Mun gode sosai, jazakallahu khairan. San san. Masha Allah. Assalamu alaikum Sheikh Muhammad Tahir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Malam Muhammad Hayyakumullah. Hayyanallahu jami'an ya sanyi. to alhamdulillah sun yi lokaci alhamdulillah malam mun kalli karatu kuma alhamdulillah karatu ya yi kyau to alhamdulillah malam muhammad a wannan mutanen ba na shi mahabbatin nabi sallallahu alaihi san annabi kira da annabi Allah, alaihi wasallam tabbata gare shi hmm. yana kasuwa kashi biyu na'am akwai waɗanda suke son annabi sallallahu alaihi wa sallam soyayya tare da biyayya akwai waɗanda kuwa na su ne asalin waɗanda son annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ratsa zuciyarku mm. suna karanta shama'in ɗin ko suna kwaikwayon shi akwai kuma wa'anda su son annabi sallallahu alaihi sallam a iya bakin sun yake ibtida'i ne kadai bid'a ce banda ƙarya babu wani abu a cikin soyayya abu na farko malam wannan maganar cewa biyu inda aka kashe a kan zagi gama ta ne sallama in an ilimi ya yi ya duba ya gani da cewa akwai siyasa a ciki faɗin haka kafirci na'am na'am faɗin haka kafirci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya sa a je a kama wa'ansu a kashe saboda sun zagi shi na'am akwai wani bawan Allah musulmi a farkon al'adarin shi ya nemi auren wata yarinya ba a ba shi ba eh. sun dogo shi ƙauyen su da irin sutura irin kawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke sawa ya je ya ce musu cewa annabi ne ya aiko shi da ku irin kayan annabi a jikina ba suka ce sun gani hmm. aka tsaya aka yarda sai ya yarinyar ta zo ɗakin shi ɗakin da suka ba shi inda an ce wannan jaka, ne annabi ya turo ta fara kuma ba a karrama shi ba sai aka ba shi wurin zama kamun sai suka tura mutum ta bayan ta ya je ta biyu da Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya gaskiya ne shi ya turo bawan Allah nan ko ba shi ba na'am da aka bi da na annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abin da wani ne kaza ya je ya aikata abu na farko ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba shi ya tura shi ba ya umarci Abubakar da Umar su ɗauki takwabin su su je su su tare mutumin su kashe mm. tun da zindiki ne a hanyar Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kana in ma su je sun same shi da rai kenan hmm. sannan da kusan wannan makafin da yake tare da kuyanga da yahudiya da take zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai makami ya caka mata a cikin ta ya danne ta har ta mutu a hakan fa ummul walad ce a gure shi hmm. da aka zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce jinin tahadar ya zube a banza kwarai kuwa waɗannan dukka abubuwa ne da tarihi ya nakanto ya rawaito kuma ya inganta to yanzu idan ka ce wannan abin jabbar hukuncin da aka ba ba addini bane siyasa ne shi ma waɗansan siyasa ne kenan abun tambaya kuma siyasa ne mm. nan kuma shi profesa duk da ba ma ba profesan addini ba ne profesan larabci ne hmm. a canji shi profesa wannan nima bayana ne da shi shi menene a gurin shi ne zama zagin annabi sallallahu alaihi Salama? Ni dai duk abin da akwai tanakkus akwai tawaya girgina tawaya ga halittar annabi sallallahu alaihi Salama ko kuma halayensa ko kuma nagartansa duk abin da tawaya ne ga annabi sallallahu alaihi sallama wannan abin kafirci ne kamar da kabi ina da kawo cikin ashifa da tarihin ibn mustafa a cikin mujalladin shi na biyu yake cewa idan da mutum basirin nuna zai wuce sai mai magana ya ce ma mutane in kuna son ku ga mai kama da annabi ku ga wannan bakin aka ce ya zabi annabi sallallahu alaihi sallama kuma hukuncin shi hukuncin kisa ne kalle irin maganganun da shi abdul jabbar kano ya faɗa a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne saboda haka wannan kanin ta kan shi ma muna nema ya zo ya bane wallahi maganan nan wallahi tallahi zai fitar da mutum a addini hmm. saboda idan ba ka duba cikin littafin asari mai masnun ala shafi mai masnun daga mujallabi na biyu daga shafi na ɗari da arba'in zuwa sama duk hadisan ibn tayyiya ya dinga sarbin su da isnadan su da komai akan waɗanda sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe na'am Babu Khattabi Allah ya musu rahama a cikin al-ma'alim sunan mujallabi na biyu shafi na ɗari da casa'in da tara yake cewa fihi anna sabban nabi sallallahu alaihi wa sallam yuqtal li anna sabbar kibadun duk mai zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam kashe shi ake saboda zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam riga ne wannan ummin kulli ne ne gaskiya ne saboda haka wannan abin da mutumin nan yayi alhamdulillah ko tunani aka hatta an nuna asalin shi yayi ne bai damu da annabin da karyan shi ne ba son annabi yake ba ba kimanta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda maganganun da Abdul Jabbar yayi a jami'in manzo sallallahu alaihi wasallam in maganganun Abdul Jabbar ba zagi bane ba kafirci bane to ba abin da za a faɗa ya zama kafirci babu gaskiya ne gaskiya ne Allah ya shirye mu da ɗaya Allah kuma ya saka da alkhairi Allah amin ya rabe mala karawan kallah gaskiya a irin magana da mala ya fada ne gaskiya ya fada a kan shi da yawa daga magabata su kawo wallafa littattafai akan irin wannan zindikan imam ahmad ibn hamad yana littafi ar-raddu ala Zanadika wal jahamiyya akan irinsu aka rubuta wadannan zindikan to sai ka je ka rubuta littafin imam ahmad ibn hanbal akan ansanadika suwaye zindikai kuma me suka yi suka zama zindiki fata wanda aka yi akan suka kafirai da sauransu su ma waɗannan siyasa ce imam bukhari ma da kanshi a cikin tarjamasa ta bukhari kitabu sahih da ya zai kitabu tauhid ya ce war raddi ala zanadika ta wal jahamiya wani irin raddi ne ga zindikai kuma me zindikancin tasu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am dawa muke magana. Barka da warhaka. Kana magana da Adamu Dambauci daga Futiskun Yobe To Adamu Dambauci daga Futiskun muna jin ka. Eh, a alagafar da malam dangane da wannan matsala na zagin annabi sallallahu alaihi wasallama. A afon ba matsalan akan zagin annabi kaɗai ba ne. Na'am. karatun akan waɗanda aka ba su stamfin zindikai ne aka kashe a tarihin duniya don siyasa ne sai muka lissafa mutane kusan ɗari an kashe su a babin zindikai ne kuma ba siyasa ba ne wannan shine matsalar ba babin zagin annabi ba ne ba eh na'am eh wato tambayar da nake so yi iya da nasaba da wannan maganar to bismillah inda suke da matsala shine akwai wasu daga cikin talakawa amawa gama gari iri-iri na wa'anda su suna gani kamar wai hukuncin da aka yi ba a yi hukuncin da ya dace ba to ni ina jin tsoron wannan ba zai taɓa imanin mutum da ya fi da shi daga musulunci a yanke hukunci na Allah dogaro da ayoyin alkur'ani da wasu hadisai sannan wani ya zo ya ce shi hukuncin da aka yi ba daidai wani wannan ba zai taɓa imanin mutum ba tambaya mai kyau wannan shi ne tambaya ta mala za ka ji amsa insha Allah zaka Allah kaira Allah ta da ku lafiya Allah mace ku Allah kare ku gaba da bayan ku amin ya rabbal alamin alhamdulillah zan iya sauka ko in tsaya in ji amsa duk yadda kake so ka zaba to wani zan a sauka kawai in hau online to ba dama to duba da tambayan na na dan uwa tambayan da ya yi tambaya ce mai kyau gaskiya bari mu bashi amsa shi kafin mu daga wani wannan hukunci na kace zindikai mun yi tarihin wane ne zindiki a wajen malamai kuma tun da suka fara kunno kai har ila fatawan fatawan kashewan ake yi da kafirtawar da kori da konewa to wannan fatawar da ake ajiyewa na kashe zindikai kamar da yanzu malam muhammad tahir ma ya kawo har lokacin ana sassanawa da wannan fatawar idan mutum ya zo ya in kare hanya bai taba imani mutumin e idan mutumin ya inkarin wannan ne a bisa jahilci yana wa wancan malamin da aka zarta da hukunci taklidi kuma ya jahilci asalin hukuncin da aka kafa hujja a kai aka kafatar da shi to lalle zai zai akan jahilci bai ta masa imani a lahira ba a da wannan kuskuren don jahili ne amma wanda ya karantu kamar shi yanzu prof da ya har yake cewa wanda ya zurfafa cikin karatu zai iya ganewa na bayan ma siyasa ce to wannan tabbas ko shaka babu zai tawo masa imani don bai iya ma kare magana ya faɗa shi da kanshi yanzu haka wannan shi da amsa a takaice assalamu alaikum md assalamu alaikum md assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa alaikum wa rahmatullah shek md ya ne a shek barka da warhaka lafiya ya yau Sheikh alhamdulillah ya kokari Sheikh. Wala alhamdulillah sai godiya MD Masruf. Sheikh Assalamu alaikum. Wa alaikum salam baka ji. Sheikh barka da yimma ya kokari. Alhamdulillah wallahi sai godiya MD. Masha Allah Sheikh um, eh, na ji karatu duk da cewa ban saurara gaba ɗaya saboda Ah, na dan makara. Eh. To, malam dama na san cewar haka din eh, za ka je kan wani ababen da sosai kuma abin da yake faruwa shine wannan eh, malam makarin nan da mutane suke yi wallahi ba sun haɗari shi a wurin nan masallacin nan da yake jagoranci ba. Hmm. Duba da dukkanin irin matsala da ta taso irin wannan wallahi sai ya zo ya kawo ta falsafa wanda zai rikita kwakwalen mutane a cikinta. Yanzu akwai wani abu da yake faruwa yanzu. Yanzu shi kamar a wajen ta idan ka tambaye shi idan ka tambaye shi cewa gidi kanki to da da zai kawo maka shine amsa shine abin da zaka iya abin nan din shi akai gaskiya ne Assalamu alaikum. Gaskiya ne kuma shi ya bai ya mai tarifin zindikanci din da ya kawo min sani wanda aka kashe ya mai hakan ai. wallahi alhaji to ai eh, abin nan insha ta yanzu abin da ke faruwa lokacin da wannan magana ai ya kamata a ce ya fitar da suna mutane ko da guda uku ne wanda ake irin haka a kansu aha abin da nake son fara kenan saboda Allah to amma kawai ka zo kai falsafa a gaban mutane kuma na jagorancin miliyoyin mutane ka zo kana falsafa da son rai da son zuciya a ciki ka san wannan abu wallahi hadari ne shi karan kai hadari ne zaman shi a wannan wurin wallahi kwarai kuwa gaskiya ba karama ba wallahi wallahi kuma wallahi wallahi shek yana yana ruda kwakwalen wallahi jahili sosai da sosai na hmm, mu da ma ta Allah mu dai zamu kai a duniya mun da yake da akwai kuma yanzu kuma yanzu saboda Allah wala yanzu a ce zagi zagi a ce sai ka kama sunan na ma'aikata mutum kara jin shine zagi ai ba shi bane zagi gaskiya ne kamar yadda kola na wanda ya sauka yanzu yake cewa ai zagi ba sai ka kama sunan mutum ba shine zagi hmm. wannan misalin da ya kawo a cikin wannan littafi na wannan na malam alqadi ai kaga bayanin nan iya wannan wanda ya dan musunta din ai kaga shi kadai ya isa a ce zaki to shi kuma wannan wannan awa wanda abin da ya lissafa shi wannan bawan Allah zuntukin ya faɗi ababen da suka fi waɗannan muni kwarai kuwa to kaga yanzu wannan ni kaina wallahi malam ina da ra'ayin cewa gaskiya duk wanda yake da duk wanda yake da jin cewa ba ya adalci a cikin wannan shari'a ba ina ina da ra'ayin cewa gaskiya imanin shi yana da matsala ko shakka babu shaka Allah saka muku da alkhairi Allah tsare ku Allah tsare ku ina godiya sosai da sosai Allah saka da alkhairi amin MD jazakumullahu khairan ina godiya sosai Allah saka da alkhairi amin MD Allah tsare mana ku Allah tsare mana ku shekaru amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah أكرمك yi العلم زينة الفتاة su a ta ina gaisuwa ya yau kan kallon yana zai kowa kuri Allah ya kara imani da lafiya da yayi da ikinas amin ya rabbal alamin ya kasa mai sarki na ga nan baka na can nan daga saudi Riyadh. A karwa kalla duk da dai ka dan manta da To ya Saudiya. Abu da muke ta bibiyo ka ta ƙaza ta sama mu samu injiniya mu kira ka ta ƙaza ka taimaka mana ka zo in shafin ka warware mana wannan mutane. A ina ga kwaye ina inshallah na yadda sani mazata bi kwanan Allah ya rara. To, haka 嗯。 Allah maganar da nake da shi nake kai kai mana addu'a Allah ya sa da shi ne alkyabba na kunu da kuma ƙananan masu rike canji sai shi yi yana da shi duk falsafa ce irin dai ta abuja duk ka falsafa ce mutum ka baka yi karatun shari'a ko addini ba amma ka je ka ce za ka saka baki a kan abin addini ko hadisi ko fatawa kamar ta yanzu ne kawai in karanta eh, siyasa kuma in zo ya ce zan je fida a wajen likitocin eh, asibiti na fida kaga ai ba ba layin ba gaskiya ne to shi shi yankin makarin shi haka yake dama kuma shi ma da Allah zai taimaka yanzu shi ma a taimaka a ɗauko masa abdulmutallif shi ma ya je ya zauna da su to kaga sai a zawa za a sake yankewa kai ko a kan yi yanzu ka lissafo mutane su ɗari mutanen su kuma shi kawai ya yi zurutun sa na falsafarsa da ya saba ya sauka ya bar jahilansa suna kai wani magana ne ilimi magana ilimi ya na yi magana ilimi nan ma na bulmutan da zai kure shi zo su kware magana ilimi yake yi to don haka hmm. mu ahlu sunna da kuka karantar da mu mu kun ba mu tarbiyya kuma kun ce mana duk abin da bai zama daga qur'ani zuwa manzon Allah da salafus Ɗaliba, to wannan abin yawar da shi to su duk ba su kama wannan harkar ma duka yanzu gashi su hallaju su ibina arabi da sauransu duk abin da su shehu ibrahim da su ahmad tijjani suka ɗauko kenan na abin da kashe su an zauna karatu in dai na ilimi ne hmm. kuma wallahi wannan karatun da kai ya fita mana ya fita fit za a kokari duka ya ɗauki a duniya Allah ya bar bamu akan bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ƙara muku lafiya Allah ya sa ku ku zama lafiya dukkan wannan kuma hukunci ya daidai ga abin da aka yi masa da abin da alƙali ya faɗa duka ya kamata a yi shi abin da kuma shi malam yake ta faɗa a kai gaskiya ne Allah ya sa su gane Allah su gane kowa su gane Allah ya sa hukuma ta kira su duk a gama da su الله امين جزاكم الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام على محمد حياكم الله آه، السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عرب عرب نعم دعوة مكي مغانا Kaza labar da an tashi lafiya malam. Kalwa Alhamdulillah da wa muke magana ne. Allah ya kara lafiya Bashir Muhammad da Bashir Muhammad ne daga Mubi yake magana. To Malam Bashir Muhammad ya wajen ku. Alhamdulillah lafiya kara Malam. Barakallahu Masha Allah Allah ya kara basira Malam gaskiya muna godewa kana kara mana ilimi. Amin Malam Bashir jazakumullahu khairan. A gaskiya abinda Dr. Makarfi ya magana gaskiya mu da muka zauna muka yi nazari gaskiya abin bai dace ba abin ya bata mana rai gaskiya gaskiya magana bai yi ba ko da a gaskiya bai yi ba ko da wanda bai da ilimi ma bai kamata yin wannan magana ba a matsayin mai ilimi kuma ya zauna ya ba da fatawa haka ai bai dace ba muka gani kwarai kuwa Gobe Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye mana harshen mu kai. Allah ya bamu zaman lafiya kai. kawai. Bashir, amin malam bashir, jazakumullahu khairan. هذا يعني عليكم السلام السلام عليكم اه كسو كريم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله Wa alaikum salam ka ji. Eh, barka da mallam ina kwana. Lafiya kala Ya aiki a hakuri. Alhamdulillah sai godiya. Dawa muke magana. Ina magana da Binyamin Abdul Muhammad Niger Kasawa. To malam Binyamin bismillah ya wajen ku. bismillah mala bilahi na bismillah jin kafa eh, malam kan da yake faruwa na wannan malami abu jafa na an ga tuka bisa abin da abu jafa ne ko kake ka okay ba ka saurari karatun ha baka saurari karatun ba ne hello baka saurari karatun ba eh yanzu da nake hawa ina ta kokarin samu tun dazu to ba bai samu ba kuma da nake kana ta mun yawo to bari mu ga ya baka abun da ya faru ba ba akan hukuncin da aka yi Abdul Jabbar kadai ba ne. Ba ka ji? Yawa ina ji ina ji. akan magana da aka yi na cewa waya da ake musu hukunci da zindikai a kashe a duniyan tarihi an ce da yawa siyasa ne yake sawa muka ce ba gaskiya ba ne yanzu muka lissafa mutum sama da ɗari muka ce waya na gaba da su ma siyasa ne kuma a kawon da aka kashe a duniya da sunan zindiki amma siyasa ne guda biyu muke nema eh, wannan shi ne karatun wanda shi ne karatun. Kai kai kawai wai ka zo kana magana hukunci da aka yi abu jabar kaɗai kawai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka kara zuwa. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wala magana assalamu wa alaikum salam dawa ana jin ka dawa muke magana ina yin dai kana ji ba bari ne kira ka yalla bai ba haka ake ba Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ana Ahmad. Na da kokari an tashi lafiya. Kallau da wa muke magana. Tana magana da Lawal Yusuf gidan maka amma dogara sabon garin jariya jihar ga to lawal yusuf muna jinka bismillah mai sokacin ka. shi a wajen tafsiri. bismillah mai sokacin ka. na'am. a malam tambayar da nake so yi shi ne game da prof ya yi. game da wata. wai prof kamanta da maganganun da yake yi ne kama akwai tuka da warwara game da maganganun da yake yi. wannan shi ne son maza Allah da yake yi tambaya ka yayi ya kamata zai amsa mana wannan eh, ya zai amsa mana wannan tambaya to tambaya mai kyau eh. to ina ga yanzu idan na samu biyu ma kawai zan tashi yanzu ina ga bayan wuce ban wuce mutum biyu zan tashi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam eh, na ah, na da tambaya guda daya. Me sai mila? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah ya tambaya, muna jin kafa. Assalamu nasara da kuma yaki sauran wanda wanda suka zauna tare da annabi kai ka kunna wani abu daban kuma kana kana kira kana salamu alaikum ka kashe radiyon da ke kusa da kai ma. to yan uwan shirta daga nan za mu tashi daga nan za mu tashi insha Allah Allah muke roƙo subhanahu wataala ya tara mu cikin ladansa ya nuna mana daidai ya ba mu yankon biyu ya kuma nuna mana kurakura mu ya ba mu kun gyara mu tattum Allah ya fi musu Allah ya rahamshe su mu ta lafiya mu Allah ya ba ta lafiya mu kuma Allah ya tana mana lafiya mu idan ta an ta zo Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh